da kira guda biyu da nake so zan yi kira na farko don Allah mutane su guji yada jita-jita ma'ana akwai wasu abubuwa da ake yada wanda suka shafi ƙasar Nijar wasu abubuwan sun faru amma ba yanda suka faru ba da gaske sai a ɗauko abin sai a dinga yadawa sai ka ɗauka cewa yanzu ake faruwa don a tada fitina Allah maɗaukakin sarki cewa idza ja'ahum amrun min al amn aw al-khawfi idan wani abu ya zo wa mutane na tsoro ko aminci sai su ɗauki abin sai su yaɗa sai ya ce wa duhu duhu ilar rasuli wa ila ulil amri minhu inda sun mayar da abin zuwa ga annabi da wanda suka san abin da sun musu bayanin ga yadda abin yake zan ba da misali da bidiyo kwaya wannan bidiyo wannan bidiyo wannan bidiyon an yada shi ne a matsayin ta embassy na Najeriya ne ake kunawa su wannan maganan ba gaskiya ba ne abu ne da ya taba faruwa amma a baya sai aka ɗauko bidiyon na sai aka sashi cewa da Nigerian embassy in Niger Republic set on fire by it har zuwa ƙarshe abinda suka yi magana to wannan maganan ba gaskiya ba ne a ƙarƙashin wannan nake so in ji hankalin malamai a jihar a ƙasar Niger abin da ya faru a arewacin najeriya babu wani malami na musulunci da yake goyon bayan wannan abu to don allah a ja hankalin mutanen nijar a gane kasu ba da kofar da da sunan za su ci mutuncin wani mutum a nijar ba wani mutum da yake da yadda abin bai muku daɗi daga can an wayi gari tashi ka kuka da wannan lamarin mu ma daga nan haka abin ya zo mana a matsayin jarrabawa addu'a muke yi da mu da ku duka Allah ya sa mu tsallake wannan jarabawa wannan shine abin da ke ciki to sannan abu na gaba bayan wannan sai kira zuwa ga abin da ya shafi ɓangaren hukumomi na Nijar wanda suke rike da shugaba Muhammad Bazo na farko yau idan an lura za a ga shugabanninmu malamanmu daga Najeriya da haɗin gwiwar wasu malamai sun tashi daga Najeriya sun shiga Nijar. kafin nan su sulami da sunusi sun yi Allah ya saka masu da alkhairi a matsayinsa na sarki a baya sannan ya ji ya jagoranci wannan dukkan kokarin da kowa yake yi babban abin da nake so a yi la'akari da shi abin da ya haɗa mu da mutanen Nijar ba maganan ƙasa muke ba maganan ƴan uwantaka ta addini muke wanda tafi komai muhimmanci shugabanni a najeriya bayan su kowa ya ga tawaga ta malamai sun je sun ga shugaban ƙasa a nan wannan suna ganin bai isa ba sai sun nemo mafita wanda ke bibiyan kafafe na yada labarai ya gansu sun dar a nijar don nemo mafita allah subhanahu wata'ala ya saka musu da alkhairi to kiran da nake yi a masu tunanin cewa wai sojoji su sauka daga kan mulki su bayar wannan maganar magana ce da yake tana da wahala abu na farko da ya kamata wannan kira ne zuwa ga su hukumomin Nijar da suke rike da madafin iko na samu labari ta wata hanya wani ma abin na gan shi ne a rubuce ta fuskar kafofin yada labarai a takarda musuluncin da ya samu ki kaunar mutanen Nijar saboda shi ya haɗa mu wanda ya fi koma muhimmanci to su sani wannan dalilin na musulunci akwai shi tsakaninmu da shugaba wato wanda aka yi ma juyin mulki shine shugaba Muhammad bazu akwai wannan abin tsakaninmu da shi muna maganin cewa muna ganin cewa wutar da aka yanke musu ba daidai bane ya kasu ne boda da aka rufe ba daidai bane wallahi na samu labari an ce yana wani critical condition bayan juyin mulki da kwana biyu an yanke wutar da yake inda yake rayuwa a inda yake rayuwa babu ruwa to muna so su sani cewa yadda a nan muke jin zafi don me za a yi musu haka to yana shugaba ta al'umma kuma ditsiya su gane cewa bazun yana da mabiya tunda sun san da aka zo zaɓe akwai waɗanda sun danna hannu sun zaɓe shi to muna kira ga hukumomin Nijar su duba Allah Muhammad Bazum ko ba komai yadda abin da ya haɗa mu da shi alaƙa ce ta musulunci to wannan alaƙar da ke tsakanin su da shi ta musulunci akwai to su kiyaye alfarmarsa da mutuncinsa ta fuskar abin da ya haɗa su da shi ta fuskar addinin musulunci wanda mu ma wannan shine alaƙar mu da ku shine dalilin da yasa muke jin zafin duk abin da za a ce ƙasar Nijar ta shiga ta samu matsala da haka abu na farko masu zuwa tattaunawa da komai farkon abin da ya kamata a fara la'akari da shi ya za a yi shugaba muhammad bazum ya zamanto ya samu shakar iska na yanci kamar yadda kowane ɗan adam yake rayuwa wannan shine don haka yanzu muna yin addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya zaunar da ƙasar Nijar lafiya amma wannan abin mutanen Nijar su yi addu'a Allah ya kubutar da shugaba Muhammad Mazum lafiya don ina ganin zai taimaka wa ƙasar Nijar wajen zaman lafiya amma Allah ya kiyaye ba fata muke ba in wani abu ya faru yanzu haka yana hannu to muna ganin shi ma yana iya zama ɗaya daga cikin sababin da zai jefa ƙasar Nijar cikin matsala Allah kuma ya hana mu shiga matsala da mu da mutanen Nijar wannan abin ina ba da shawara ya kamata hukumomi a Nijar su duba wannan abin kuma su duba Allah akan lamarin shi Muhammad Bazum ko ba komai yana da incin ya rayu kamar da kowane ɗan adam yake ainihin wato rayuwa wannan shine kiran da muke Allah ya sa mu dace